wanda ya daidai da daren biyar ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da sha biyu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma idan ba manta ba a karatun nan da muke na wannan littafi mai magana akan mata 'yan wuta mun yi magana a kan ko muna magana a kan abin da ya shafi watan azabar wutar jahannama ana fara ta ne tun daga cikin kabari a inda kuka ji malin ya kawo mana dogon hadisin nan wanda a sheikh muhammad nasir dinar albani ya tattara hanyoyinsa gaba ɗaya ya sa a littafinsa a hakamul jana'iz ya hukunci akan ingancin wannan hadisi da hanyoyin shirka wanda ƙarshe ƙarshen hadisin malam ya nuna mana cewa idan an sa fajiri ko kuma annabi ya nuna mana cewa idan an sa fajiri a cikin kabari ko kafiri sai wani mutum mai mummunan fuska mai mummunan kaya mai ɗoyi ya zo cikin kabarin ya ce masa na zo ne ina maka bushara da abin da zai bata maka rai wannan shi ne yi ne ko rana wacce ake maka alkawarin zuwanta sai shi wanda ke kwance a kabarin ya ce kai mako allah ya maka bushara da sharri waye kai ga dai fuskarka fuska ce ta mai zuwa da sharri sai shi wannan mutumin mai mummunan kama ya ce ma wanda ke kwance a kabari ni ne mugun aikin da ka rinkawa Allah a duniya kuma na rantse da Allah ban san ka ba a duniya face kai ka zamo mai nauyin jiki akan aikin da'a ga Allah mai saurin zuwa yin aikin saban Allah don haka Allah ya saka maka da mugun sharri annabi ya ce shi wannan da ke kwance a kabarin da yake kafiri ko fajiri sai Allah ya haɗa shi da wani mala'ika wanda makaho ne kurma ne bebe ne ya shigo kabarin a hannun shi da wata sanda wani kan sakali na bakin ƙarfe na wuta wanda da za a doki dutse mafi girma da ke duniya da ya zama turbaya sai ya ɗaga doka mashi wanda ke kwanci a kabarin sai ya sai ya zamo ƙasa sai Allah ya mai da shi kamar yadda yake a can da ya ƙara duka mai ya ƙara ihu babu wani abu da ba zai ji ihun nasa ba annabi ya ce sai aljanu da mutane sai a buɗo masa ƙofar wutar jahannama sai a buɗe masa ƙofa tun daga can wutar jahannama bala'in hucinta da zafinta da gubar da ke cikin ta rinka tahowa yana iske sa sai kuma daga shi a shimfiɗa mai wata shimfiɗa ta wutar jahannama a ɗora shi a kai a kwantar da shi a nan muka tsaya malam ya ce wa ya stamiru rufi hadal azab ila a yub'athun haka zai ci gaba da zama a cikin wannan azaba ila yub'athun har zuwa lokacin da za a tada halittu cikin kaburbuka jama'ar musulmi kun gane ko thumma yukhraju min kabari idan lokacin da za a tada mutane daga cikin kabari yi sai kuma a fito da shi daga cikin kabarinsa ala amalihi alladhi mata alai ma ikhwanihi wa ashabihi min al'usati wal fajara malam ya ce sai a ta da shi daga kabarinsa a fito da shi daga kabarinsa kan aiki wanda ya mutu yana wa Allah jama'a wanda ya mutu yana zina sai ya tashi a filin kiyama gashi yana zina wanda ya je sata ya mutu a halin satar sai ya miƙe gashi ya je sata wanda ya mutu a wurin fashi da makami sai a ta da shi gashi yana fashi da makami ma ikhwanihi tare da 'yan uwan shi da yake aikin wannan mugun aiki tare da su wa ashabihi da kuma abokansa min al'usati daga cikin masu saɓan Allah wal fajara da waɗanda suke 'yan iska a duniya wa ma'ahu sa'ikun ya suƙuhu a lokacin a wani mala'ika tare da shi yana koro shi a guje wa malikun akhar ya shahadu lahu ga kuma wani mala'ika daban yana ba da shaida a kansa na abin da diye wa Allah a duniya wa yuhsharu yawmal qiyamah sai a ta da shi a filin alkiyama a wannan rana yamshi ala wajihi ba zai yi tafiya da kafafun shi ba zai rinka tafiya ne a kan fuskarsa yana jan taki haka Allah ya ce afaman yamshi mukibban ala wajihi ahda an amman yamshi sauyan ala siratin mustaqim malam ya ce wata takunu shamsu yoma izin ala ra'asihi a wannan rana wannan ranar da kake gani a duniya sai ta zo kusa da kansa bi haithu law rafa'a yadahu lanalaha ta yanda zai daga hannun shi haka sama da ya taɓo ƙwallon rana da kake ganin shi daga can anan duniya jama'a kun gane ku asali hadisi ne yana nan a salihina manzan Allah ya ce in an tashi kiyama Allah zai zo da rana kusa da kan bayi tsakaninta da kan bayi annabi ya ce bai kadar mil ba ta wuci gwargwadon mil ɗaya ba kamar yadda wasu malaman hadisi ke fassarawa mil ɗaya na tafiya a doron ƙasa amma nawawi ya ce sam wasu malamai sun ce ai mil ne mishiyin kwalli ku karanta riyadu salihina mishiyin kwalli ɗan wannan ɗan tsinken da ake kaɗa shi a tandu a ɗan ɗauko wannan bakin abin a sa a ido tsakanin kawunan mutane da rana batauci tsakanin kansu da wuci tsawon wannan mashiyin kwallon ba shi ne manzan Allah ya ce kaga gumi ya kama ma wani iya duddigi iya dugadigi ko kuma iya idan sau wani iya gwiwa wani gumin shi ya kai cibiya wani gumin shi ya kawo mai kirji nan iya nono wani ya kawo mai daidai nan makogoro wani kirji wani guminsa sai ya shanye shi wani gumin shi annabi ya ce sai ga kamar kududdufi wani gumin shi sai ga ya zama kamar katon rafi jama'a kun gane ko masifa ta ko ina ta kewaye shi Allah ya kyauta malam ya ce sun mai oradul ibad ala mahkamatin a nan ne sai a kai bayi wata kotu shine mahkama sai a tattara bayi gaba ɗaya sai a kai su kotu ƙadiha alƙalin kotun huwallahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kai mutane gaba ɗayan tsoron hukunci wane ne alƙalin da zai yi hukuncin shine Allah da mara musulmi kun gane kun ga shi alimun ne bi za ta ko ba kowane shaida dama masanin abin da ke cikin kira ne kuma dama shi ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur sannan ya riga ya faɗi cewa bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna kuma ya ce ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alaika hasiba da jama'a kun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ne ya ce ala innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fi samawati au fil ardi ya'ti biha Allahu inna Allah latifun khabir jama'ar musulmi kun gani rana ce wadda hannaye za su yi shaida a kan mutum da kafafun shi yau shahadu alaihim alsinatuhum ko ko kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa wata rana ce wannan rana wadda baki da eh, hannaye da ƙafafu za su yi shaida a kan mutum sai a doɗa bakin suna gama ba da shaida sai a buɗe bakin sai baki ya ce ma hannaye da ƙafafu lima shahittum alaina su ce an tsakan Allahu lazi an tsaka kulle shi jama'ar musulmi kun gane watan Allah ya dabaibaye mutum Allah ya riga ya gama dabaibaye mutum da ko ba kowane shaida ya riga ya dabaibaye mutum da abin da dama shi ya san komai kuma shi ne zai hukunci a ranar shi ne alkalin Allah kyauta fata kudinar kitaba bishimani a lokacin ya ke fajira ya ke kafira ya ke yar iska da ake wa'azi ba kya ji sai ki anshi littafin aikinki da hannunki na hagu min wara'i zahariki ta bayan bayanki dama wurin karɓar littafi watan bai wuce kashi uku kamar yadda ƙur'ani ya suranta wasu Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu biya minihi yi hasabu hisaban yasira ko kuma wa amma man utiya kitabahu biya minihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi ishatin fi jannatin aliya qutufuha daniya Allah zai ce kulu washrabu hani'an fil ayyamil khaliya sai sai ya ce wa kitabahu bishimalihi fa ya laitani lam kitabiya wa ma hisabiya ya haka na tilkadiya. ma agna anni maliya halaka anni sultaniya sai Allah ya ce wa mala'iku khuduhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasluku me yasa innahu kana la yu'minu billahi al'azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin Falaisa lahu al-yawma hakuna hamim wala ta'amun illa gislin la ya'kuluhu ce wa amma man utiya kitabahu wara a zaharihi ya ce la tad'u al wahida kasira a zalika jama'ar musulmi kun gane ko don haka wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yewa mutane wa'azi da safe a kan bala'i da masifar da ke tattare da filin kiyama yana bayani wallahi aisha na zaune a ɗaki ta rinƙa rusa kuka kuka take annabi ya fita ya batta tana kukan ya je wurin sha ɗaya na rana ya dawo gidan sai iske tana ta kuka ya ce ba dai tun kukan da na bi kina ya ta ce haba manzan Allah ya za a yi ba zan yi kuka ba ai dole ne wannan irin bala'i da masifa da ka ambata waye isa ya fita da ma kun gane ko cikin maganganun annabi cewa ya hadisin bukhari ne cewa manzan Allah idan aka tashi alkiyama Allah zai sa annabi Adamu ya zo ya haɗa shi da mala'iku ya ce kai ne abul bashar ka je cikin mutane waɗanda 'ya'ya ne da tattaɓa kunni ga sunan naka a je a rarraba mun su kashi-kashi annabi adamu da mala'iku su tambaye allah nawa za a karkasa sai allah ce ku je ku karkasa su kashi dubu-dubu haka za a tattara mutane dubu-dubu idan aka gama tara su dubu-dubu ga su kashi-kashi sai su dawo wurin Allah su ce an gama rabawa sai ya ce ku koma ku cire mautar jihar na ta kasan a kowane kashi sai su ce Allah mutum nawa za a cire a duk kashi dubu sai Allah ya ce ku je ku cire mutum ɗari tara da casa'in da tara a watsa su wuta kwara ɗaya za a tsira ta a kai shi aljanna aisha ta auna ta ga kai yanzu waye zai fita sai kuka banda masifa da bala'i da manzan Allah ya rika ambata sai ta ce ni yanzu abu ɗaya da ni ko ku annaba da manzanni a filin kiyama in ta rikice za ku iya tunawa da mu matanku mu iyalinku annabi ya ce mata e amma ban da wuri uku nan kan ba wanda zai tuna da iyalin shi wuri na farko ya ce mata sanda aka watso takardu na aikin bayi har annaba takardunsu sai sun ga su a hannun dama hankalinsu zai kwanta idan aka watso takardu ba su ga takardunsu a hannun dama ba ga ta tana ta yawo kamar tsuntsu wallahi hankalinsu ba zai kwanta ba ba wanda za su tuna sai sun ga takardar ta fulfilowa ta zo hannunsu ga shi a riƙe a hannun dama to sai fara tunanin so wance wani hali ake ciki kenan wuri na biyu annabi ya ce sanda aka aji siraɗi dan auna aikin bayi karanta min hajjul muslim jabir aljazairi ya kawo hadisin sanda aka aji ma'aunin auna aikin bayi sikeli Allah ba annabin da zai tuna da iyalin shi sai ya ga an auna aikin shi ba matsala kuma ya waiwaya bayan shi ya ga ba wani tsaye na bin shi bashi dan ba a auna aiki ba a filin kiyama kaga ba matsala har sai ka waiwaya kaga ba wani tsayi sannan ne ka zai kwanta jama'ar musulmi kun gani amma kuna kallo manzon Allah sai da ya ce fa idan Allah ya tara bayi a filin kiyama zai sa a wani dakatsawa ga duk halittu annabi ya ce babu wani mala'ika na kusa da Allah ko wani annabi manzo su da kansu su ma sai sun faɗi girim a ƙasa suna allahumma nafsi allahumma nafsi allah ta kaina nake allah ta kaina nake duk wani shehi da kaji ana cewa da babbar riga dama tatsuniya ce dama tatsuniya ce wannan magana da ma kun gani a wannan lokaci billahi lazi la ilaha illahuwa, babu wanda ya isa ya ɗaga sai annabi muhammad shi zai fara ɗagawa ya je faɗi gaban allah a ce ai ba a nan ake haka ba tashi mai kake so roƙa a yi to wannan shi ne wuri na biyu in an aje sikeli don aje sikeli auna aikin bayi don wani za a auna aikin shi duk abin da za a duba za a ga ya ci amma da ya waiwaya sai ga tarin jama'a tsaitsaye sai ya kalli wannan ya tuna aiko a duniya na zagi uban shi wannan na zagi uwan shi wannan na ci mai haƙi wannan na danne mai kaza wannan na mai sharri wannan na kulla mai kaza duk ga su tsaye gashi mutum ya gama cin komai sai ya rinka ɗiba ana biyansu ai ta ɗiba ana biyansu ai ta ɗiba ana biyansu annabi ya ce biya ya biya har sai ga ga aikin alherin shi gaba ɗaya ya ƙare sauran sai a kwashi sai a ba wani sai ya kara waiwaya sai ya ga wasu tsaye kuma sai Allah ya ce la zulma yau kuma wa ma ka bi zallamin lil abi malaiku su ce Allah ya za a yi ya ce a yau ba zalunci ku dibi waɗannan da ya zalunta ga su tsaye ku kalli kafta kaftan zinubansu gwargwadon abin da ya musu ku ɗauko ku ƙara jibga mai a ƙarshe annabi ya ce sai a ɗauke shi kuma a wurga wuta Wala annaba bari ku ji akwai halin da sai su tsuru tsuru a filin kiyama Allah zai zo da kowane annabi annabi nuhu Allah ya kalle shi ya ce kanka da niyya aka yi wallahi billahi idan annabi nuhu ya kalli Allah ya ce ka aike da saƙo na isar musu ga su sai su kalli tsabagen idan annabi nuhu fa a gaban Allah su ce ƙarya yake garayya mu ma ja a namin bashirin wala nazirin ƙarya yake sai ya tsuru-tsuru sai Allah ya ce to kaji sun ce ƙarya kake ka isan musu da saƙona ba ko kana da shaida sai ya ce ina da ita wa zai shaide ka akan ka isar sai ya ce ummatu muhammad wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaɗan litakunu shuhada'a alan nasi waya ya kuna rasulu alaikum shahida sai mu zo mu ba da shaida idan mun ba da shaida sai Allah ya tambaye mu dalili akan shaida me yasa muka ce Nuhu ya isar watan a ranar ba zalunci ne sai mu ce Allah baka ƙarya ko ba za ka yi karya ba kai ne a littafin da ka aiko annabin ƙarshe da shi ka saukar da sura ka ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin kai ne ka gaya mana kala ya in inni lakum nadhirun mubin an ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhiru law kuntum qala ya qaumi qala rabbi inni da'awtuhum jihara wa inni aku qala ya qaumi inni qala ya qaumi qala ko yace qala ya qaumi qala rabbi inni da'awtuhum inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma a a'lantu lahum wa asrartu lahum israra فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم حد zuwa ƙarshe sai Allah ya ce to kunji me za ku ce duk sai su sidda kai sai ya ce to ku tsaya a gefe kai Musa zo ya da na aike ka ya ce na isar su kalle shi su ce ƙarya yake Allah mu ma ja ana bin bashirin wala nadirin sai hankalin shi ya tashi wa zai shaida kai ce ummatu Muhammad to wuri na biyu shine lokacin da aka aje sikeli dan watan auna aikin bayi wallahi tallahi annaba sai sun ga auna aikin su ba matsala dan ka san ranar ba zalunci har su da Allah ya aika ya ce fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalina wal wazn yawma idhin alhaq Allah sai da ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah Allah da kanshi sai mun tambayi waɗanda muka aika musu da saƙo kuma wallahi tallahi in ji Allah sai mun tambayi waɗanda muka aike su ɗin mu da aka aiko wurinmu sai an tambaye mu su da aka aiko mana sai an tambaye su to wuri na uku annabi ya ce shi ne sanda aka aji siraɗi wannan yar gada ɗin duk za ku zo za ku ji karatu a kanta sai kowane annabi ya ga ya hau ya ƙetare ba matsala to sai fara tunanin su wance ya Allah kyauta isa duk wanda ya ce zai tsinana maka a lahira ka ce tun daga nan ba ni jali in mun je can kai ta kanka in ta kaina tun da manzon Allah ya kalli tsabagen idan safiya yar uwan mahaifin shi ce ya ce ya safiya ta ammati rasulillah salini ma shi ita min mali fa inni la ugni anki min Allah shi'a ya waiwaya ga Fatima yarsa ya ce ya Fatima ta binti rasulillah salini ma shi ita min mali fa inni la ugni anki min Allahi shay'a ba wanda ya isa wallahi a wannan rana kana kalla abin da annabi ya ce wanda za a fara zuwa da shi a cikin mutane a wujijjiga shi shine mahaifin annabi Ibrahim ala ru'usil khala'iq Allah zai sa a zo da shi ya mutse a gaban halittu Allah ya sa a wujijjiga shi ya ce a ɗauke shi a wurga wuta annabi ibrahim na kallo ya mun waye rage duk wani kusancinka da wani karya ne in baka ba Allah ba billahi lazi la ilaha illa wa dage ka ba Allah Allah kyauta to shine malam yace sai ki karbi littafin ki da hannunki na hagu ta bayan bayan ki wa yuqalu sai kuma a buɗe baki a ce fulanatu bintu fulani kina karɓar littafinki da hannunki na hagu sai kuma ki ji sauti na mala'iku sun ce wannan ita ce wance wani. shakat yau ta shiga wani irin bala'in masifar rashin arzikin rayuwa shiƙa'an wani irin bala'in masifar rashin arzikin rayuwa ma ba ba'adahu shiqa daga yau ba wani bala'i da masifa rashin arzikin rayuwa bayan wanda ta shiga daga ranar ba wani kuma bayansa Allah kyauta wa an tafi azabin alim a lokacin kina cikin azaba mai muguwar raɗaɗi wa iqabin mahin da kuma uquba ta wulaƙanci fayal hatuki amamal Ashad ya wannan irin abin kunya da zaki shiga a gaban waɗanda suka halarci kiyama fayad hakuki ko alaiki man kunti taskari na min hunna fi darin duniya waɗanda kika kasance kina wa izgilanci kina zolayarsu a wannan gida na duniya duk wadda ta ganki a wannan hali yar aljanna sai ta tuntsire miki da dariya tana tuna irin iskancin da kika rinka mata jama'a kun gane ko amma haka yake ba. yanzu kaga ga wani ya dan tsayar da gemu kana ya usas ana dariya ci a ah, wani usas telan nan kuskure ko wannan kanin ka kasa sai a tuntsire da dariya na rantse da alkur'ani a lahira in mutum ya shiga wannan halin wanda ya ma iskancin nan a duniya da ya hango shi a wannan hali sai ya tuntsire da dariya wallahi tallahi Allah ya ce innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu hakuna wa ya ta gama yataghamazuna wa idan kalabu ila ahlihim kalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dalun Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin sai ya ce falyawmal ladhina amanu minal kuffari hakuna alal ara'iki yanzuruna hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'aluna bala ya Allah duk wanda kai ma iskanci a lahira kana shiga wuta wallahi sai Allah ya mai majiginka kuma ku yi magana duk za ku ji wallahi ya tuntsire da dariya ya buga kafa cewa da ka tuna abin da ka rinka min a duniya yau ga ɗagalallen wando ga kuma kai halin da kake ciki amma kun gane ko Allah kyauta thumma ko ta'tina haudan nabi sallallahu alaihi wasallam idan masifa te masifa a filin kiyama sai kuma ki tashi ki ce za ki je tafkin manzon Allah fala tashrabina kina zuwa annabi da ya hango ki sai ya ce fasukan fasukan umma ta gaida Asha can dai can dai ku can da ita ku can da ita to ana ce miki manzon Allah ya ce ko ki daga ido ko ki daga kai a ana ce maka manzon Allah ce mala ya ce sun matawahami nafsaki ya ukta sannan ki auno makanki ya ke yar uwa idza surti ala sirat a lokacin da zaki samu kanki akan siradi ki auno auno ki gani yanzu ga siradi nan an ce miki sirantaka shi kan gashi kaifin shi kuma ya fi kaifin reza auno ga kinan kin taka ga kinan za ki fara tafiya ki auno sanda kika hauya za a kwashi ga ƙugiya a sama ga amana a gefen dama ga zumunci a gefen hagu kowanne yana jira ki iso inda yake ya ba ƙugiya umarni ta cafke ki ta wuntsila da ki an gane ko allah kyauta a lokacin ki auno makanki ya ‘yar uwa lokacin da za ki kasance a kan siraɗi wa nazarci ila jahannam kina hawa kuma ki kalli ƙasa sai ki hango wutar jahannama gadan-gadan tana tumbe take a ƙarƙashin ƙarƙashinki da ga ta baƙa muslima dindin ma dindin saboda bala'in duhu kalla za sa'iruha lokacin wannan zafin nata yana ɗagawa wa ala lahabuha kuma wannan balbalin nata yana ƙara ɗagawa sama wa antitamshi na ahyanan wani lokaci da kin hau siraɗin kamun ki wuntsila sai ki riga kina tafiya da ƙafafunki wa ahyanan ko wa na ukura wani lokaci sai ki sulluɗe kina jan gindi a kan siraɗin kina yankewa ga zafin wuta na lasoki can kamun ki ankara sai ki wuntsila shikenan mala ya kulla wasu baituka ya ce abat nafsi ta tuba fa mahtiyali idza barazal ibadu li dhil jalali wa qamu min quburihim sukara bi awzarin ka amsalil jibali wa qad nusiba as-siratu likay yajuzu فمنهم shimali يكب على الشمال ومنهم من يسير لدان عدن تلقاه الأرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي mala ya kulla wani babi ya kulla wasu baituka ya ce abat nafsi ta tuba raina ana ta wa'azi amma ta ki ta tuba duk abin da kake duk wa'azin nan in an tashi ma zuwa za ka yi ka ci gaba da abinka an yi wa'azin an yi wa'azin duk abin da kake mara kyau an taɓa faɗi kaji a wurin wa'azi abin ba kyau amma ga ran naka ta ƙi ta daina abin ta ƙi ta tuba fa mahtiyali to ina dabara ta idza barazal ibadu idan bayi suka bayyana a ran kiyama lizil jalali ga Allah ma'abocin girma da ɗaukaka to wai ina dabara ta ya zan yi ina da wata dabara a ranar bayan nan duk wa'azin da za a yi an yi na ji abin da nake mara kyau an ce ba kyau an kawo dalili a ƙur'ani da sunna amma na ƙi in bari to ina tawa dabarar a san da bayi suka bayyana gaban Allah ya zan yi kuma dama ga shi famalahu min kuwatin wala nasir kuma la malja wala manja minka illa ilaik jama'a kun gane ku wa kamo min kuburihim sukara a lokacin mutane sun tsaitsayu sun miƙe daga kaburbukansu suna buge suna cikin maye bi auzarin kowanne gashi da kayan nauyi na zunubai ka amsalil jibali kai ka ce ɗima-ɗiman duwatsu ne kamar dankara dankaran duwatsun da ka san su ne mafi girma a duniya haka mutane za ka ga sun yo kayansu a ka gashi suna faɗuwa suna tashi kayan sun sha giya Allah ya ce ya ayyuhan nasu ta rabbakum In na inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ard'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wata tara an-nasa sukara Allah ya ce wa mahum bi sukara ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد kaga mutane suna faduwa suna tashi kan sun sha giya Allah yace ce ku kaga wallahi ba giya suka sha ba bala'i da masifar azabar Allah ne ta rufe kowa da kowa jama'a kun gane ko a lokacin waƙannu kan siratu gashi kuma an kafa siradi likai ya juzu don mutane kowa ya hau ya wuce faminhu a cikin mutane manya kubbu ala shimali akwai wanda ke kifawa cikin wuta ta ɓangaren hagun watan wannan siraɗi da ya hau wallahi talla wani sai dai ga ya kifa kawai ya afka ka ga yana ta tuntsira gudi-gudi ya tafi gaban kana faduwa kana takawa kana yankewa ga wani yana neman ya sullube ya zani ya riko wannan gadar kana neman ka ƙetare ka wuce hannun shi da ya riƙe yana neman ya riko ƙafarka billahi la ilaha illa haka wannan masifa za a yi ta yi kai sa'a ka tsallake shi da kyar ya iyayen shi wurin kamo ka sai ya sullube ya fada Allah ya taimake ka ka wuce amma wani annabi ya ce yadda ka san walƙiya wallahi yana ɗora kafa kawai sai ka neme shi ka rasa shi ya shige da hadisan na riyadu salihina wani kuma za ka ga yadda ka san tasowar iska yana taka babu a guje sai ga yaji ya shige wani kamar gudun doki wani a guje za ka gan shi ba zai kuma gauce ba haka zai je wuce jama'a kun gane ko wa minhu a cikin mutane da za su hau kan sira'i bayan an kafa shi man yasiru akwai wanda zai zaka ga yana ta tafiya lidari adin har ya tafi gidan nan na jannatu adinin ta jirimin tahti al-anhar talakahul araisu 'yan matan aljanna sai su zo suna tarbasa bilgawali da wasu abubuwan hawa wanda zai hau kai ana mai waka yana tafiya suna bin shi 'yan matan shi na aljanna ya lahul muhaimin Allah mai tausayi sai ya buɗe baki ya ce masa ya wali ya kai masoyina gafartu laka zunuba dama na yafe maka ka gaba ɗayansu falatu bali don haka yau ba wani tashi hankali kaka damu Fa'iza idza sara al ala sirat idan halittu gaba ɗaya suka kasance akan wannan siradi zallal kasiru mafi yawan mutane za ka ga suna ta zamewa suna fadawa idan mutane suka hau kan siradi mafi yawa Alkasiru zalla mafi yawan su ga suna ta zamewa sai dai ga mutum yana tantsara gudi gudi tem ya fada wa aksaru manya zilla anhu annisa mafi yawan waɗanda za ka ga suna ta zamewa suna fadawa wallahi tallahi su ne mata mafi yawan kuma waɗanda za ka ga su suka fi zamewa su fada wallahi su ne mata waƙad azamatil ahwal abubuwan ban tsoro sun girmanya washtaddatil aujal abubuwan firgici sun tsananta wal usatu lokacin masu saɓan Allah a duniya a lokacin ya tsuna suna ta afkawa suna ta fadawa anil yamini wasu ta bangaren damar siradi wa shimal wasu kuma ta bangaren hagu za ga suna ta fadawa suna ta fadawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wazzabaniyatu waɗannan mala'iku masu gadin wuta ya talakkaunahum duk wanda ya afka waɗannan mala'iku sai su ta tare su bisalasi da wasu irin sarƙoƙi na wuta wal aghlal da kuma kukumai na wutar jahannama an gane ko na dunahum sai su kwada musu kira su mala'ikun su kwaɗa ma waɗanda ke faɗawa ciki kira bayan sun tare su da sarƙoƙin an gane ko da maruruwa bilisanil hal da harshen irin halin da suka ga kansu sai su kira su su ce musu amanu hitukum an kasbil auzar wai ashe ba a hana ku aikata ma Allah zinabai bane a duniya wai ba a hana ku ba amma ku wiftum azaban nari wai ba a tsoratar da ku azaban nan ta wutar jahannama bane a duniya amma unzirtum kullal inzar ashe ba a gargade ku aka ja kunnan ku ba dukkan gargadi da jan kunne ashe ba a yi muku ba a duniya amma ja akumun nabiyul muhtar wai annabi muhammadu zaɓaɓɓen allah bai zo muku ba ne ya aka yi kuka sulluɓo kuka faɗo nan ka auna in ka shiga wannan halin wace ansa za ka bayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un فتفكر ma فيما يحل biki min alfaza ki tsaya ki tunani a yanzu cikin abin da zai sakko ya same ki na firgici bi da zuciyarki idza ra'aiti sirat in kika in kika hango wannan siratin wa dikkatihi da kuma santsin shi ko kuma sirantakarsa jama'a kun gane ko thumma waka'a basaruki ala sawadi jahannam min tahtihi daga nan kina kallon sira'i da bala'in kaifin shi da kin kalla sai kuma ki ga ƙasan wannan gada ta siraɗi idan ki sai faɗa ƙasan wurin ki hango wannan bala'in duhun wutar jahannama ɗin ta ƙarƙashin ki ثم قرأ سمعك سمعك شهيق النار ثم قرأ سمعك شهيق النار wannan ƙara da ƙugin wuta sai kuma ya ƙwanƙwashi cikin kunnanki ki ji tana ƙugi tana ƙara wa tagyizuha da kuma irin mugun ƙugin nan nata ki ji gashi yana ƙwanƙwasa cikin kunnen tana jira ki fada ta riƙe ki da kyau wa kun lifti an tamshi ala sirat kuma a lokacin an kallafa miki dole ki yi tafiya akan wannan siradi ma da'afki halik tare da raunin halin da kike ciki jama'a kun gane ko wata zalzuli kadamuk da kuma zamiyar da dugadiganki za su rinka yi a kan wannan suraɗi wasu kali wasa kula zaharuki bil auzar kuma gadon bayan ya nauyaya da kayan nauyi masu yawa na laifuffuka da kika rinka wa Allah a duniya almut atlaki wallahi abin da ya fi miki daɗi min almashi ala bisadil ar da wannan kaya abin da ya fi miki daɗi shine tafiya da zaki a doron ƙasa fadlan an hiddati sirat to ballantana ma a ce a kan kaifin wannan siraɗin ne zaki taka da wannan nauyin kaya kina tafiya fa kaifa biki ya kike jin zaki kwashi Za a kwashi da ke idan wada'ati alaihi idar jilaiki in kika ɗora ɗaya daga cikin ƙafafunki akan wannan siraɗin da bala'in wannan kaifin nashi fahsasti bi hiddati watan kaifin shi ya yanke ki ki ji zafin yankar ya shiga cikin jikinki ya kike jin zaki wa taratti ila an tarfa il qadami a lokacin da kika taka siradi kina takawa wannan kaifin ya yanke ki kina aji kafar ɗayar a kan shi idan zafin yankan ya shiga jikinki sai kuma ki jikin bukatu kan ki ɗaga ɗayar kina ɗaga ta ɗayar kuma sai ta yanki kaifin ya shiga jikinki ki mayar da ɗayar kin ɗaga ɗayar haka dai za ki har ki rashin sa'a ki zami ko ki tuntsira gudi-gudi ki fada wal khala'iku lokacin sauran halittu bai ne dai ki gasu nan gaba gare ki ya zilluna suna ta zamewa suna fadawa waya asiruna suna ta tuntube da juna suna afkawa jama'a kun gane ku wata tanawaluhum zabbaniyatun nadi mala'iku masu gadin wuta suna ta haduwa da su bil khatatif wal, kalalib da wasu kugiyoyi da wasu makatu da wasu kugiyoyi wa anti tanzuri ne kaifa yankusun a lokacin ke kina kallo kamun ki hau yanda mutane suke ta sunkuyawa suna fadawa da ka fatasfalu ila jihatin nari ru'usuhum idan wani ya hau kina hangowa kamun ki hau kan shi sai ya kasa zuwa inda wutar take shine fatasfalu ila jihatin nari kawunan su sai su kasa zuwa inda wutar jahannama take watan kansu ne zai sulluɓa haka shi ne zai fara dira ciki kafa na baya wata alu arjulhum kuma kafafun su sama kai ya sulluma ya ƙasa kafa tana sama faya lahu min manzarin ma afda'uhu kai wannan irin abin kallo na'am mala ya ce wa murtakan kai wannan irin abin hawa da za a tattaka a hau ma as'abuhu me kai shi wahala wa majazi kai wannan irin abin da za a hau a ce za a wuce ma adyaquhu me kai shi kunci da matsala babu wa bainama nasu alaihimul anwar tas'a baina aidihim wa aymanihim idza biki tas'ina fi zulmatin ba'daha fawqa ba'd a daidai wannan lokaci mutane sai ki ga kowannensu akwai haske a tare da shi hasken su na tafiya gaba gare su da ɓangaren damansu a daidai wannan lokaci ke kuma tunda mai saɓan Allah ce a duniya ga ki a wannan fili kina tafiya cikin dufai ba'adu duha fauka ba'ad duhu wani kan wani ba ta ki suranto a kwakwalwaki wa qad ahata bikil mala'ika a lokacin kun mala'iku sun kewaye ki fa duki fi silsilatin sun dabaibaye ki sun daddaure ki a cikin wasu sarƙoƙi zar'uha tsawon kowace sarƙa saba'una zira'an ya kai kamu saba'in na zira'in kowane mala'ika wa zira'u zira'i ɗaya kuwa a cikin zira'i saba'in ɗin nan saba'una ba'an gaba saba'in ne na mala'ika walba'u shi ko gaba ɗaya na mala'ika la ya'lamu hu wala hu wala salabatahu illa al-jabbar muntaqim wannan watan gaba guda na mala'ika ba wanda ya san gwargwadon yanda yake ba wanda ya san ƙarfin wannan sarƙar ba wanda ya san tsaurin wannan sarƙar sai dai Allah aljabbaru an gane ko almuntakim in an ce almuntakim shine wanda yake watan aljabaru Allah wanda yake iya karya abokin gabarsa almuntakim kuma wanda yake ramuwar gayya wacce ake cewa ta fita gayya zafi inna Allah azizun zuntiqam jama'a kun gane ko shi kaɗai ne ya iya sanin gaba ɗaya na wannan sarka wa kad jumi'a fi kulli halakatin min halakatil silsila kuma an tattara ma kowane kwaɗo ɗaya daga cikin kwaɗinan wannan sarkar an tattara mai kuwatu hadidin duniya ƙarfin bakin ƙarfin duniya gaba ɗaya jama'a kun san ya sarka aiko zobuna ne ake har haɗa su su zama sarka sai ya ga ga wannan guda ɗaya ga wani sai wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan sai ga ya tafi ya tafi sai ya kewaye sai a ce sarka ko to wannan kwara ɗayan kwara ɗayan kawai duk inda wani bakin karfe yake a duniya jama'a kun gani da wanda ɗan adam ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya taba ji da wanda bai taba ji ba da wanda ya taba gani da wanda bai taba gani ba in aka haɗe shi wuri guda gaba ɗayan shi jama'a kun gani gaba ɗayan shi in aka haɗe shi to shi ne saikul ƙwara ɗaya na kwaɗan da ke jikin sarƙar da za a ɗora ɗan adam da shi don Allah jibi mandula in tirela ta ɗauko guda nawa take ɗaukowa a ah, sun fi uku <laughs> kun gane to duk waɗannan sai an tattara su gaba ɗaya duk wani ƙarfe da ke jikin fankan nan duk wani ƙarfe da ke jikin wannan amfulfaya ɗin duk wani ƙarfe da ke jikin kowace irin mota da jirgi duk sai an tattara su an tattara su gaba ɗaya a naɗe su su zama abu ɗaya ai kwaɗo da su to shine kwaɗo ɗaya a jikin wannan sarƙar na rantse da allah bari ku ji annabi ya ce dan wuta ba za a sa shi wuta kamar yadda kake ganin mutum a haka ba kun gani shi Allah zai mai da shi dan kareren ƙato me yasa Allah ce liya zuƙul azab dan ya ɗanɗani azaba da kyau annabi ya ce turmin haƙori guda ɗaya na ɗan wuta ya kai girman dutsen da hadisin ayana riyadu salihina fata ɗan wuta fata shi kawai kamun a kai tsoka annabi ya ce sai an samu ƙwararren mahayi magujin gaske ya yi gudun kwana uku to tsawon fatar dan wuta kenan kamun a kai tsokashi eh, daga fata shi kamun a kai tsoka tafiya ƙwararren maguji ne akan abin hawa na kwana uku abin da ya hawa kawai annabi ya ci wallahi Allah zai mai da shi dan karere ne amma ran nashi ne a jikin abin a jikin wannan jikin saboda ai yanzu a yanda dan ada yake in aka ci shi za a wurga da Allah wuta ma me za ta ci to morewan me za ta yi ai duniyar ma za ta haɗe ba saboda haka sai Allah ya ƙara mai da shi dan karere kana kallon kafiri ya ci alade ya ci naman kare ya sha giya ya sha burkutu ya sha komai duka sai ka ga yana murɗewa ka ga wayan shi kan na alade kai ko sai ga wayan ka kamar wayan butan liman dan ziri ga yana muzi Allah kyauta Allah Allah zai mai da shi ƙato ne don wuta ta ji daɗin cin naman